بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا <coughs> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله وإن النبي ثلاثة أزمي لو قصعين رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم furu tu be furu دي ke shi ma ji daidai ganin bai tafi shi bai gute tafi shi bai guta yin ta tsanci ya ba bai gwegi insha allahu ya ci gaba bi karatu ba ne gikin mai kafin zuwa na ga mai mini suratun radio gikin mai karatu ayayen rujibe ne insha Allah ya naki ayar rudibe gube kyugon وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولعن استبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق الله تبارك وتعالى قال وكذلك أنزلنا أتي غاية قرآن وني يا قرآن تيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حكما عربيا eti كنتو بجميل عربتي nana wangayi bayani na doku doku man ji tati ubona ke hukman arabiya ene kwabe hukumi ba bana wangayi hukunci qur'an littafi yoyo hukunci anini anini ngwa ajo anini anini ngwa ilugo sanaga be jinana na na tutugun jana hukunci udana sanaga be jina tutu ugun jina ugun jona hukunci udana egi bayan zahiri kaza dana ejeke ba madana zahiri kaza je egi ba dana ba su ko ejeke ba madana littafi yawon hukunci bai jimi larabci masu kucin amma man shi da ba gan hukuman arabiya ma na hukuma na naugai e kwabi wani hikima shi a ga yi bana kur'ani bai gani bai kalmar hukumu yi ba an da ciyo bai ma na hikimin ke misali na su kuja amfani gani bai kalmar na min suratu maryamu ita ta yi annabi allahu tabaraka wa ta'ala ga yi gaga ya yahya kudin kitaba bi quwwa wa atainahu al hukuma sabiyya ya wa annabi ya khudhil kitaba bi a littafin finna da gaskiye galu bai zo kwace ya labaru gawa ta yi nawul hukuma sabiya yi matsara na biya ya ika muji wato bi ma'ana bayani ya iki maji sabiya tun nauyi zakan yi maji gon lagwagiya gutaga sai bago mutu annabin ciwo ya bayan bayanin man da ci ba hukumu wuce junufiyan wato bayani ya iki maji kime kwabi ikimayo a gamu gayi alfikihu fi din wa ma'rifatu asrari shari' su koya na biya ya fahimta ya addini da ba ta kambuyi majakike ya sirri sirri sirri ya shari'a ji na fe na tube lokaci ga yana. <clears throat> so wa tabaraka wa ta'ala ga a ci gagan wuce kurani a nabi sallallahu alaihi wasallam 18 hukumciyo da jimila larabci na na gaya da dugba kuma ji ta ci wani wala yi ta ba ta wahu da yawa na doga gami tu ene bayan bayan kafiri jina gaya na gawa na gawa ya ji ba da ma ja aka min al'ilmi zumai ba kura kurani na biya wai na mun rai kike gaskiya wani waga mitue na zamda tije wa ga wala golu wa yi na obe otu ne ba na annabi waga dozo ti jan ti malaka min Allah min wali wa di amaci ba su ko su ko afi amaci yawa wala wakin wa ma da na tsona kya za ba su ko lugwana na ne unuyo e ba zairo <coughs> ya annabi sallallahu alaihi wasallam kasa yana ɓanayi yi al'ummu ibu na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah mi tuye ne ba kafiri jina ke yi na su kuji wa ayu na luba ni bi wani gai zane shi za su mai ya ta gizo wani abi kya ga annabi nan ga waga zo ta mi tuye ne bayan bana wa dia maja e ba su kuba ma jada na ka ba za ba yona ba mi bi wani aku bi ce kuba kirkin da suku ga idan min suratul insani wani inna <clears throat> inna zannahu bana Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani ke lalle mu ci Qur'ani ya alaihi sallam tanzila wasbir li hukmi rabbika wa la tuta'minhum asiman aw kafura <clears throat> inna inna nahnu nazzalna alayka al-qur'ana tanzila <clears throat> lalle ya Qur'ani ta wa mutukan cicin fasbir li hukmi rabbika wa mawlaw a kurji be emilatu kunce toci waye wala tati' minhum aziman aw kafura gami tu min ya kafiri yo aziman na alefi so kona gami tu a keba qur'ani lugama aw kafura ko da na gota kafiri to na gami tu keba qur'ani lugama so annabi sallallahu alaihi wasallam ɗin wani alamitu koro su kona Hmm, abogon wani umarni su kuba abogon wani na yi tadidi yayi annabi a je ko ya gaggawa na yi ya kpa ebo ga yi zane je wa ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك lallai jikuti bai nini boyin yi tutuci jitushi da yawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya tuci gaji mai yayin miji in ya giji so wọ́n ti bá ọ̀hún fẹ́ bẹ́ẹ̀ hàn ìyàwó ti ṣì ń gbòṣì ìsòkòtò wọn kún tí ó ṣe láti bó ó dábẹ́ tí anábá bẹ tó ti náà ti ṣì lọ́nà ó ti bá wà níbi wọn ó ji bú cha ya náà ti tí àyà nínú ìyàwó ti ti fẹ́ mi gaskiya. a sama ya nufi gaskiya ban a jagwa wa ganin zaki biya wani mai dibara yi da nan eh? lauka na nabiyya la shagalawo amurin nubuwa an nisa a ga wuda ya ga annabi ungunan lamar ya na binci guji shagala ma a jagwa wa ganin zaki da nan to ci ya jibi aya ne ke lalle ya wani annabi jijiji nan wanda ya tusan zuciya ko ya tunu sun yi annaba na ji shi zuwa nan annabi da alaihi wasallam wa wani mutu ga da na yayi <clears throat> min hadisin da ce ga arba'un arba'un min al mursali e guni da na min sunna bu da wani annaba ya tuci na ji shi zuwa nan ya mafari at-ta'attu tulare ladana kan so su kuna shi zuwa na yabo tulare to mutum mu yabo tulare nye bati wa nika yawo tutuna yi shugana a fe jin awo to mutu mai jin awo nye tati wa siwak asawaki ne lagbo minu tutuna yi shugana a fe jin amfani ba a bai asawaki a tiga to mutu mu mini sunan gudan amfani ti bai asawaki wal haya be zuye ba na yi shugana de zuye mutu da alaihi wasallam ma de zuye sunnu yo daga bishi shi ma de zuya to wa bi ci tiye koyan tuci sokozo pata da wani. sai gbogbo annabi sallallahu alaihi wasallam itinu lo ofe wani fe jina deju yo goro buta wala annabi suleiman a abuji na arishi sun ga annabi ji gutwani aje ya mi tu ga a wa ga ga wa ga na to in ga to ti ya tu ga annabi ga ga na alele fiye ti annabi dawuda ba ele ga anabi dawuda nya a zane ji shi tuna da lega sai zane bin ji gutu hannun eh babu adalinci nan adalinci da ba gaba sai babu deda na bijo babu kpabuto ya annaba mai shi zuwa nan ga malatu Allah tabaraka wa ta'ala wai da nan taka take aya annabo wala kada arsalna rusula min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ومغنا nguna tutiyar toci tuta Allah wa da gani be mujiza daga ba su ko wani afin wa da da na sai be izine su kai kai gafuwa na biroro ga wala mujizu bai irin rakun ya na bi ya na bi musa na bi musa annabi da ya gwawa sai na su kuga layu nan ga gaudi elawuyin likulli ajalin kitab iyakan dondo kika ciwo iyakan dondo kika ciwo bi ma'ana to rayuwa tuna waya annabi ji da ta ta buke wuyan su koya a ta ha e ga san waya kwana to rayuwa to da iyaka eh fuka da bi bani innaka mayyitun wa innahu mayyitun wa ba jan hadiri to a tun da maga abu do ina to ba jan hadiri ba babu adaina da ito a kuriya ya zuba bijo ba ta zanna mai lulu iga cule aya na mini ma'ana na yiwu lakma yayi nan a ga kafiri ji lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wani fiya mamaki a'a ah, ah. zawangi e gidi mbe zugangba soko tuntun a zawangi ato ufe kayi ka tata annabi soko tutu soko a yi zawangi nan eh soko shiga wani kada arsalna rusula min qablik waja'alna lahum azwajan wa dhurriya tuti shiwozo zawangi ga mata to yo ga malaji a wo zawangi da amma magi zawangi yo damuwa kafiri kan dondo nga yi ga yi tuye gaza na su kuga tutiya nan wayi malaika kuma ya zaga ma mana annasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu abasa Allahu basharan rasula kul law kana fil ardi malaika mutma'innina yamshuna fil ardi eh, malaika yamshuna mutma'innina fil ardi eh mala'ika yamshuna mutma'innin da nazzalna alaihim min as-sama'i malakar rasula aga ki bebewo eh amma mana Allah su ko gumje ne ce ka ce ga jimani ga nabi biya sai dai aga ba sallahu bashara rasula to ko da zakan sai zawangi zawangi gama tufiya yo su ko zawangi gama tufiya da yawa gan mala'ika duga fi jebo yamshu na mutmainin a ce dazan da hankali ta ci fi jebo mala'ika gan wuya tufiya wa fiya da nazzalna alayhi min as-sama'i malakar rasula amma daga nazar zawan ga ya fi jebo na bugu zana ga tufiya na zawan na yi ce ga wayo ciwo gama yamuru Allahu ma yasha الله ما يشاء ويثبت إن قبى سكونا سكاده فيها ويثبت نقبونا واجه ثبتا وعنده أم الكتاب وكوين سكون غما لو المحفوظ غاي نيني تاجب من كراء إمام نافع فابن عامر فحمزة فالكسائي فأبو جعفر فخلف bata ga zuwa ga yamu Allah ma yasha wa yuthabbit bi tajdidiyo bawi amma kura ne kele ga zuwa ga wa yuthbit wakati wala <clears throat> wa yuthabbit daga tabbata wa yuthabbitu fa'ala dawna yufa'ilu to qur'an kura wani kete be gogan wa yuthbit daga afala wa dawna athbata yuthbitu ma'ana ni ga mun jigu lau ebo kibo afala bi fa'ala ma'ana ni ga wazu da ya don Wa ga afhama ko ga fahama ma'ana ni ga yi wala fahimto ya ga afhama yufimu fahama yufahimu ayan nan kemna alatudin da kafiri jana ga manji manyan wato mufassiru na ji abin da suke tsarayen yin ayan nan kiso ko ikpabi ena ga bauna welu fiyo ena maga bauna welu di tabbata kinwe kinwe fiyo kinwe di tabbata man ji bayani na ji abin da shi kake bayani shi yau ka kayan nan yawan fari ida hadisi ya hadisi mutafa kwale hadisi ya bukhari da musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayi gan man sarrahu an yuktata lahu fi rizqi zanan ga mafi a ta ziki fara yuna e waje cinan dukiya cina na wa yunsau lahu fi ajali a ta fata yu e bayan ajali ubona min ruwa na ga wa yunsau lahu fi athari a ta fata yoye bayan zumubin gada da jahajari na man faliyarsa da rahima uguyi hadisi ne lauda wani gaga ezage uguyi cewa dangi za arziki su kwabi ube a bi ma'ana misali su kwaga kashi do daga nkuba gaza na tanzania wa yau ebe yi na wee guna sokwa na hukunci ba so yi mu da kwaya nke a wuro da buga banu ga zai miliyoniya <clears throat> a ti ga watakila sokwa ka gaga zane a e yara ta masu ijebo ebe yi na wee guna sokwa ga watakila wula da ya shita kwa ya duwa ne ene zahiri na jisi ne bebe na da wani ima ji hadisi ji aci doku na je lama nan na tiyanin ki hadisi ya na da tirmidhi na hadisi na manji gawin yi sahihu nan gala al-imam albani la da mini silsila sahihu bo hadisi gana abu da gobe na <clears throat> ga nabi sallallahu alaihi wasallam gan ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum e watike nyadan giboyeji na fete mako yaye bayan yi gona da na anini na miyo anini mi ma miyo anini wibe za de ti miyo ebogo egi ba kaza bu giya miyo ebogo ngwa yi ni fe ngwi ni wa unza da bayani wuce ya wuza e musu e e ya musa ya zo ta aki ta wuce da ya gwi sallallahu alaihi wasallam fa inna silata rahim ebo ne yi guna wale da da mahabbatun fil ahli waju boye yayi wage wa dangi za dangi na biyo gumi be se wa za da na ayebo sarai mafi mafi ayi ma ga fa wa ni baita ngai mahabbatun fil ahli masratun fil mal dangi gana we wa za ce gumi da na wa sai be dukiya ya we dukiya wa sai bebe wuji ga dole dole we lo da ni to ga je ya kaba o yin da ya yaje bo lafiya ni da daga na sai ni annabi ga wani da dukiya man satun fil azar man latan ba be ba zobo ki ma na gannan wato imamu tirmidhi na gwaye na la tadidi iqraja hadisi na da sunan ubona ta kuma wa shari je na ne da ba gani be man satun fil azari na

nga ba soko na ebo etu iri lochi na yi wo be lo na ke yi guna eh ada hadis na yi lu be ni to adua so ko en ti dan ba wo gan aju ba ruwa to kila mu ji ala khaira so ku go yutwa ebo adua na bi tike kin te ba na so ko ja wuce fiya wa aleri goye goye awe amma da dina wa le de de ne na da ajugu wuto ga kale wuto ga hukunci da daga kaza ji faru a wayo ya muhu rufiya kuma ga ke buna wuto kamu daga kubo ci zo gama ji dana wa yusbit wuji tabbata wa wuji ga man jiga <clears throat> bayanin na eti gan hukunci na gaba su kona mininin kwagan wa ji na wuji tabbata kuma ga bun wa fiya umarje tafisa ganin na kenan na lugwa amuyo in dondo bayan sheki bo wuyi ba sa'ada bo wuyi ba arziki wuyi ba umuru bo rayuwa kpata inda waga ba su ko gawa ji wani wa ka gawa ji ne waga ke bo kyan rufin ba a kotu na wayi su kuna a ga fassara nan oga uh, umar bin khattab in ta ci ubu to abdullahi bin masud to abdullahi bin abbas to abu wa'il to shehu katada to abdahak to ibn jurai wa ghairuhum don da ta yi ne da kuna fassara na gata ci ubu gan aya ne gagagan alal umum awayin dunduka hukunci su kwa da yake na gabbo a ga wanda ya na toke ga yi ga gafa alu da ma gina ina ga wani mai je mu mutu ga ga gwa jiro to ga ba mu ha ya da to kiki jan la yusalu amma yi wa ina ga jina da zai gin su ko ga ga kila wa a dika nan ko kila wa ka wa ba wani ne ke guje ba wani na mu da ka ba na ba wa kila wa jina a da zai su ko ga la yusabu amma yafal wa hum yusalun yi gai za na su kwa diga yana yi gai kila wace ji kaza kila wace kaza na e bi su kuga na nan gai bayani na man wuci kun ji ta ta bukin na ci suna ya idanu amma man zaba ga bayani haya na wuya can na gaba su kuna wajen wufiya mini kaddara nun kpanin na bawa nan wani tabbata amma ban bi misala da ci yanzu ba bata musu bai na can ke misali bayan nan ida ida bayaniyan abdullahi na abbas na ji fassara ga bajin nani ne mu ga fahimu wallahu ma ya sha illa shika wal sa'ada wal haya wal maut ga ba yin gunin na gunin na waka hukunci da kwa shi zo gan ga bun ga yun ba amma ba da yin guni wai wa wai je gunin nan ba da nu ga da gimi na wayo na e na ga wayo so kai ju ba da nu ga da na wayo na so kai ju ba a ti ga wayo so kai ju ba wa ya bu san ba bin da a ti ga rayo so ga ka wani da ya kaza ga ajin ajele ya ga gun ga ajin ajele so kai wai ju إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون so rayuwa to ajali kaza ma wani ifo ga kuma a ga wani wuce ma kaza wani a jajale ifo ga wani ga jajale kim na abla na ba ta ti bayanin nono ademan wuce ko ji na ji ta ti bayanin an yi na misali aji bayani a yi shehu mujahid ezabe dun ánì gan àdúwà òyìn ya jin fe bon ga allahumma in na fi sa'ada in na ismi fi su'ada fa abitu fihim da mun ya fe ba su kwa don ga su ko sunan ni ga fe da mine gimi aljanna zo in ji tabbata wa in kana fil ashkiya amma sunna mi wuga fe da min ye gimina jo daga ko bo famuhu anu asuna mi wuci nuwa ke gimina jo ba mi ga da ta ga mu ba wajalu fi su'ada wa tola wala da ta ce gimina aljanna jo wuci na ce bisho mu daga ga ba do mu ce ne ba na ge ga hasan wa kila wuci ga wa jo we di fahimta ga yin shakawo bi sa'adin su kwa tuya amma ga wa hukunci ya ni gan wage lokaci dai gibe sun mallaki tuhu ba da zalika bi haulin au asara mansur na bi mujahid ga ya ci ganin wuci ya jahanin nan mu ga mu dalla ya ni ko be na ganin wuci ke da shi mujahid ya wuci ga mu dunga cikin haya nan wannan cikin addu'a nan ba nan wani. فسألت عن ذلك فقالوا قد سقط fi أنزلناه في ليلة kunna إنا كنا ayu فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين aya no diganci na dawana ngan ga ya fole ne da riga da be ya don da su kai labuje su ji har ziki ne da dufa da zana to musiba ne da ci bata nan wani kaza wani kaza waje bata na gabo na wajin wani ji da bago a tuwa wanda wanda fa'ida tilka ba amma kitabu sa'ada wa shaka'a fa wa sabitun la yughayyir za a lo aljanna za a lo na littafi wa kikati na su kwa jabana dole fatawanu ya zumo da na wai mafari kuya man yi doku doku a wajen fe ba duwa su ko <coughs> an fada min yan so a dawo jo e gimi alijanna waga mila da mine e gimi ne so ko da e alijanna ji ai bo na ba wuce uga da na gan ma ni gan to ba shakawa to ba sa'ada so ko e fiyu ya na ga bona na bona mu tabbata ida bayani wiki a bayani ma fari gan hukunci ya fifi ya wuce bai tabbata ji wani dana aman iba e lamarin dondo to shakawa to sa'ada to haya to mautu bata ne ba ci ce ga a su kai fi na gaba wani ya ume lana gaba wani ji tabbata amma ban be bayan hayati bai mautu bai sa'ada bai shekawai. to idan ku ba an da wani iga culayin ibn tin mana ga ibn tin na mawaci ko al-hafiz ibn hajar wala bayani be da min fatihul bari wa ga hadis na baba so yo ga annabi ga man sarrahu an yubtata lahu fi rizqi wa yusa lahu fi athari falyasil rahimahu ga ga hadisin nan wa gubabe zahire ga a sai su kona ga fa idza ja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun to amma annabi ga gana ya cana lugwa ila jamu ji bayna hadisin na irin na naji gani bai ayayin qur'ani ibn hajar ya laga ibn tini bai yore gan ci ji jamu fuska guba fuska guba na waji jamu da nan ga imamu na o ube gwaka da min hajibo yanzu shari'in sai muslim na bin hadisin na mutafaku alaihi wa nan ga na ga ya ci da ga zagaye lo ekwe ijele wọn abiena kó etu dẹbẹ dàbẹ lo azìkí wọn abiena sọkọ bí wọn san bá yìí wá ní ndundun nkpakpalẹ bí wọn gà àjẹ yàdìntì gbá ní nwúzẹgbà wọn gà àjẹ azìkí dẹtì ẹ kó wá ní eya ní ngbẹ̀yìn wọlé ìjẹ kó kuma wá ní bisababi taufiki ila ta'a fuska ni da wani gan bibe na wa de rayuwa bu a ga efo ijele wa pa ene junifi na albarka galo rayuwa we wani su kwaya jamba ga yara ta gawajo na ara ta wuce gawajo amma ya albarka na luna watakila wa lufi na ya zanoci na zanoci gato ya shi cin ma a jatu wuce ne da bani albarka ya lura rayuwa wai ebo kibo ebo na wai guyina eh ebo kibo ebo na wai baduwa na so ka so ko ga sheri na ci dan bawo ga wa ji faro haka ebo aduwa na wai wai badana albarka lo sha ni wai yin wuce a ga gwaga da sauki wa wuce sama ugan na gala a nabi sallallahu alaihi wasallam ga ga a amaru ummati eh <clears throat> ijele ya alume wuji wa ke tukun bi e, na doku da yi baina 60 wa 70 e ya ne ya ne da na takani shi to lo ado an ga wa yo gwa ko ya fe ya yi na shi do nan da ta duniya <clears throat> ba guni tutu dan zo so anabi te tilali ya soko kila ya lumo uji ta ke tu kwani no soko ga uje uji da na yo lailatul qadri ibada na waga da lailatul qadri wannan wa lala da khairu min alf shari alf shari ngba ya wuce agu yo ba ni safi bo e ya shini ke tukuta da to an ji so eya nina ojú pàdé ń gbèlè na, kẹ́dìrì iná wà dé túláàdá ló na pé lè lẹ́tìlì kẹ́dìrì ń sùn nà ìdédé lè kúta eya sì ní dèbú téena. ngba wọ́gá àdé agbúwo jimini ràyíwó bó wọ́tí ájú pàdé kẹ́dìrì ní ná kusa ya ga kóòtù ya ga ni na ni ní na wà dé dikem na àtúndì ko ni fende yo na nage yo gwen albarka rayuwa bo uji ga dan guru ko liya amma ya bukpa dai na wajina etuwa san cewa ga wale ji dan guru na da lade dan guru bayani ni da wani da ibn tini yana bayani ba cin ga aziyada na alawa la ta ci akikubo amma a gula ta a akikubo wai e mai ji faruwa nan gwi malaika da bana su kwalla umuru ke tsona don malaika kazan wanya ne da da lokaci kazan da rayugo so da na gaibe da na gaibe lotuguru misali wai gunyi efo izu wuce ga abe efo yi na wa gunan ko kuma wadan gizi ya efo ti ga twake ebo eyi na we gwanu so ko ta ga de malaika wuce ga gato ya fo wani be ebo eyi na we guna da ya fo kaza da ya kaza e ya wuce na so kullu yudana uga ijede be na so ko kayu aslan da ni lawli mafuzo ti da ilimi so ko na wani bende yau ko na ya fun waa ni toki e ko na we guyana na fo kaza e fo na so ko la yu ba ni ga e fo na wa ni wuta kana wo ga e fo na so ko kan da lawul mafuzo daga tabona so mu ci da baja amma so ko shere ti labe na lan wuta je fo wuci na wo ga me boji de de so ko cetu ke guyana nga Allah fa kwaiko to e fone mila o malaika na gora yuna mu san gbagba ni we guya mu la shi ta ko tafuti ciki haji didi bai nasu ko kayan kunda daga shigo na wani fenne yau so ne launa wani ga lokacin ga mala'ika na da nan ujiye fuwa na wasu ga yawa sai sababin na gabi da faruwa ya bici lake kin yi goro ya bici lake kin kan za su kwa daga ya goro na ije da bai launi mafuzi na yawo ko nufin na yau mance ga yau gan ilimi to na cutar da ba mala'ika na wani wugayi na sokwe tiyana na sokwe ga yamma wulawu ma yi shawu na bayani wuce na sokwe da gwa mala'ika na wani lotutu guda na wugayi na sokwe tiyana umaga bu waji wuji tabbata waji daidai bai na cutar da lauyi mafu zona amma na cutar da wani mafu zona su taba su wuce ya na da ba su ko mafi zuwa ranar gai ga alkazawul mubramu na tula malaika da nan ma bije bawo e ti kima so ko zuwa nan gai ga alkazawul muallaka da ti fotul bayar ne kim na mallu gai na a ga fahimta na ina languwa guwa luta ni ne wannan wajen Sheikh Nasiruddin Sadi wa gaggagan efoyen yi wa libeza na sokwa kayu daga lawal mafuzo na misali wa ya shi ta wa gaya gwana wa ga gwina wa abida ya shi ni misali aho wuce uba da wani na sa su kula kifo na zanen mai ya kana ibon su kula ke na wa bi sana ko ni gane yo kula ke na wa bi sana ya goro na wuce wuce kuma alidewo kuma likya sai gogo wa gaggan su kula ke bayani wuce ya ci yi buwa ta zannan mai buwa wanda na kasu ba a ki su ko su kuma zai fan ba sun gala ilimi na dan ko su ko da na wuce jina a shabbana matsala nan gun waje fahimtar sarai ene la za mu ci ce logo na wani ga ci ja za mu ci ce ya musulunci ebo fahimta boji buwa Allah ta baraka wa ta'ala gwayin son Qur'ani ga yi wa lalmi an zara alaikar kitaba منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم دعني تقول جبوا علمي أنا تقول يقولون آمنا به كلهم min inda rabbina idan imani jibuyi bayanu ga soyi tu son so so kwa idan ki waga gaskiya tu yo to fa'alu lima yurid to a la yusalu amma yafalu wa yusalu to na ci sai ya ga ba bana ya mula ma ya sha wa yurid kun ga gibi da yayi ne ya almajirin mu ce waye waye yayi ya to na manje ji bayani na kaba hankali mu ke da idi ji imani gan sokota gandondo daga ba sokobo mu pata yi ma yima yima mi diga yi ene hukunci yo biyu na dawo kullum min inda rabbina wa ma zakaru illa ulul alba so ku be imani da alqur'ani so ta lu ba imani ya ta yin sama to ba وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب الله تبارك وتعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم ويجنا إتسقوا يا لوي يا لوي الله محمد ba da labi na ido sashe na jiji kafiri da alkawali ya zaba na ga ba ya huwe man jigan ma na da abu da na fiya yau ebo kibo ne bana kawai gufiya ga ma na wuce labe a mafikirin qur'an misali waga ga wa in nuriyannaka ma'ana ji daidai sai dai e bayan bayanu da balage ujin ya ba hukunci ya qur'ani ba wa in ma nuriyannaka ba'd alladhina yaduhum a ci ga wani tawaffayannaka igara yiwa na diggo eh wa jajeni ina mai ga yaji da kafiri ne ilaji da yawan har wa jajeni kuci da uzuriya in da to ba ba fa inna ma alaikal balagu ina dai yawa ne yawo ma wani ki ga ki baji da kafiri ne kuci in dole wai ba ba wale na nisa binciken yin yi soko eh iwu binciken tuba <clears throat> alam yarau anna na'ti al-ardha nanqusuha min atwafiha والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب أولم يروا أن كافر جليلا anna na'ti al-arda yaji bayakin nankusuha min atrafiha ife tu ke kafa kafu bo ki mana gannan man ji da bagan ina imanu na ga ga gan kinye yuku kinye ti ti ngelo ngelo ale ga gan e pe irinu de leno wa be de yumci biya ngai nankusuha min atrafiha man ji da إن a ina su kai أننا في ya rau annana til arda alela ya ji beya ki ya ji tuke e bayan da daraja zo a ga sarafiya na manu ya shirafiya da cin wacce na ji fikin bane ife gwarayi da ya fe jajiri ale fassara da jinnan shehu mujahidin lubeyin ke ne babinan kusa nan gayi mautul ulama manja fe jajiri har ma dai baitun da jina sha'irin da jina bai ahmad ibn gazal wai gaga al'ardu tahya za ma asha alimuha mata yamut alimu ya yamut tarafu kal ardi tahya idza ma al halla biha wa in aba adun fi aknafiha talafu kin fata ya wa da darayi idza ma sha idza ma asha alimuha ha ke zanen su kun layi ne mi jigu ha fikin ga wani ɗan aga ibe ha na aga na ebo na aga ila rayi da biya kinyo amma bai aga yi bayani ya eba wuye su ko biya na bi muhammadu ya aga su sun na ke rayuwa da mata ya mutu alimin adaki man gaji hanjali no mini a mini yo mini kimbo na ya mutu tarafu kafa no ci mini kimbo ga cuda wani kal ta tahya wa wala misali ya ke kinyo tona kinya bi fe jarayi za mal ghaif halla biya lokaci ne lage dufuna man jige laye ne sama yawon yawa ya yi ce ladda kimbo eh ele sama ele gubayi jo idele na layan gice ba ko bayi na yana ka kwace na yi madele waye na layan gice rayi bayi na yan gice rayi rayi alqur'ani gan bi nusus nususiyan hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam aga yan gice rayi ga yana rayi da bukatu na so kemina kinye da rayi abe ke lege bifiuna a ciga kinya ya da ni fi kin bona da fe abi ka gede agede ele wayi de ya na na me ele wayi wuta bebe ya gwata mun da wuya ya na wayin aba ke man jiga na ba a lasa kunciya jama'a na ada fi aknafiha talafu wato allaka da fe dazu da mini kafa kafa yakin bo bi ma'ana da wangi da fe jajeli ajali ne ga guba na ajali ya addini addini a ja kai jin allaka to ga man da ci da ga ne amma ala fi zuma kafir on la ga guba be wannan la kuma la ci be ne on ba ci na mun ci ga on gugwa ka ga abana na sikararren qur'ani tuga wuce zuma <clears throat> ngai bana Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ga wa laqad ahlakna ma hawlakum min alqura wa sarrafna alayati la'allahum yarji'un lalle su koyi ji alkarya na da gaba giye makka madina wani ye ja alaka bi ma'ana kafiri ye ja kun ya laje musulmi ji e je je kafiri ka kan ya laje je je e musulmi ji mun ga yi ma'ana ayan nan mun ga mai ayan ina ya yi wa lam yarau anna natil arda nan kusa min asrafi gane da wani ke musulunci wa fe jefede wa fe kin ya kafiri ji kafa kafa kafa fe julo har musulunci a da da ke tiya ijo pata alkawalin su kuga da wani huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu ala din kulli sai bogo aya ne gagaga yace zuhurul islam ala shirki qaryatan ba da qarya na ya karshe mini ga danon gai na boka ya lagwa suna ga da mace mai rigan ke aya ne gagaga ya ce lafiyar musulunci a ya rau an na na til abdanan kusa min tarafiya wallahu ya hukumu la mu'akkiba da hukume allahu tabaraka wa ta'ala gai suna hukunci nan gai ji hukuncin la mu'akkiba da hukume amma da zanen layan gwada ya da hukunci su kowana su kwaye ji hukunci za mu ci da gwayawa sai da su kula jiwa eh? mini hukunci na su kwa jina wura ya gaga zangan da mini ba gije in da gwaye ne gaga wa gija eh wura ya da gwaya aha za a je ji mota ganin za a je bukatar fetoya ne to ko a gaje na biya da hanyoyi da bukata fito ya yi ta in ba kwana yi ga fa wallahu ya hukumu la mu'akiba da hukumi eh mini hukunci ya so ko zannin da ji bori ba ji oro yi za ji oro ba na ga wanci tuba tana ga mulki ji ci oro da ji bori ko ga shugaban kasa wa ji bori a sabi hukunci da kuro zannin wadda eh bata wuce toyi wuce yi mimma ne su kunu la ya dakin gona ko kiyama ya gina da jannati bukata inda bukata ya inda bukata bora inda bukata ci fata inda bukata ya ci waya bata wuce da alijan na ba amma yi jo su kuda hukunci na bi tabbata la wala rad eh la mu'akiba li hukmi hukunci wuce zan zo madogawa wa wa sari'ul isa ituna Allah na ne ituna mu fa bincike ono la ya guki kan mu shari'a nibo to za farko yi arda bi gbani ila yawmil qiyama ba ta yi ga gu min ye so kuma ga ga hukunci ya zan dondo min ba ko fe ni ke je wa to ko fa bincike وقد مكر الذين من قبلهم ولله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار وقد مكر الذين من قبلهم aya na cewa ga tasliya no yau ya nabi muhammadu gan aga lugba da daga wani annabi a ci gawa shi shi lafiya ma luba addinin musulunci tule gora an gajo damuwa ma kadi makara alladhina min da na yi shi kafirin na shi zuwa nan kafirin gwanta yi tuwaji a to lugba da de umala luba ndo a fali layar e na hukunci ya gbalu da pata e ya gwaso kobo don ẹnu káfìrí gàgà gan wọn yìí kẹwọn galuwa musulunci lóye gbóró na mọ dabaru pátá da wasu sai su kuga ya daji kasan sama ya alamu ma taksibu na nafsin su kwadda kike na rayin don da ya samu da ne ji guru na su kwake la'ama kasabat wa alaiha maktasabat tu guru na rayi galo na wiyu ga ya lugi wa alaiha maktasabat da dana mu gadi na mutu ga wa ke kmatiyo so ngala kasaba ya da gani da ikta saba mai da zagani tudede la'ama kasabat wale ya maktasabat ebe ga wani gaya alamu ma taksibu kullu nafsin na wa ga zahiri wani ga ya ce tuguro ra'e tuguro do na ra'e galo na su kudde titu wa sai alamu kufaru liman ukbadda beleyi kafiri ja be diki ke zana ga wani jike ba wangi na ga annabi muhammadu haji eh wani lo tunani ga da bai tuni ke gina wuce ke wa kun kala gibe to ko ga ga ne diga da mu mu ele o go ga gbe wo mu ga lo azabo amma bele e ko be da wani kafiri da bike takani wana go gina biya na le ga ga ta ko bona da bi we je ke bayan aljanna mi ne bo a to a da yin a da yin mun ji da bai ji bayani kira guba da zabo kira da ibn amir da asim da hamza da kisai da khalas da yakubi aga abu abu sai alamul kuffar kemne iko bani daga na kira asim yoyona ya ce ta ce gon ga hafsa ba amma qur'an ne kena aga abu su ko sai alamul kafiru liman ukbad da man jigatu wagallo ya tirwa ya kafiro eti furado to kyo ga kafirin wuce ismul jinsi wai kpa a ga ma'anai jamu da biyu wani wada ya jinsa ne kuka ti zai ni ba za kama yau sai bago a karshen wa ya ji ma'anai jamu sai bago to da nan ba ga sai alamul wa sai alamul kufaru to da nan ba ga sai alamul kafir na ma'ana da je ni wani kafir ya bai furado waji jinsi amma man jila bayani bi a gan alkafir na kpano ti ifrado nun gaya abu jalo man wace ko a shek abakar da zahiri mini na khairu mu mu ga da ke kai gula ga abu jalina wa fil aya idun wa tajidun lil mutlaka kai gula ga abu jali mun ka ta abu jali ba kafirin dondo har ila kiyama hukunci na ta tabu kafiri da ne ne ga ga taba ugo yi musulmi da ajika e yi tó to yi da yi fi ci ne zan ga da nínú. wa sai alamul kufar liman ukbad dar bele ya sa da kyau ga ga yi ga wani da ke ba wangin náà su kulu yìí. na'am ويقول الذين كفروا لست مرسلا كافر جي غبي عن الله عليه وسلم قال لست مرسلا ونجت جانا سوكو جزا تدون وزا تدون ale ka na bi ku bai dana ebe na gawe wa yekwe ko zana ya ko tawe wa zo ka to ani bo so ndu ye kwa ipagule ndu yo lasta mursala wa najtu jana so ko da za su ta wa za su ji kafin ji kafin ga laula wunzila hazal qur'ani ala rajulain min al qaryatayn azima kama ya ga littafin su kuta lawe wulle baya la littafi da maka tabo a gala ga maka eh eh, eh, eh na ile ke latina maka tabo a gili ga mun be ke taifu jina eh eh ji wuci kwa yi da mun be ba ga ja sai maka mutan a gili kutni za kwa kwa ah, ko a go ko don wa ja ja eh so ka ne da wato liwe ya kwa sanitana wato ga gan dole wa ya waye kwa a diwe a logwa a gansu eh so ku yi bi cikin ke hmm. alaga ba wajen tilla annabi sallallahu alaihi wasallam ta liya tiba ba ina na ba ni babu ke gina annabi muhammadu anan sannan don do muhammadu muhammadu muhammadu muhammadu don eh zando ti fe gbe fo jo yun gan ke musulmi ti pata muhammadu yi wono pata muhammadu zando to to sunno o yo gan muhammadu muhammadu to won baba muhammadu la pat da eh a gini muhammadu ban da to muhammadu awwal muhammadu sani muhammadu muhammadu rabi muhammadu khamis sadis sadu ashiru wadana wadda ya ashiru muhammadu gayo muhammadu guwaci da wani mini family ngba eh? zanu ti fẹ́ ti kí adùn tó ọ̀nà kíta kí mi wọn lè wọ àbújá ni wọn lè wọ àbúláàbì ẹ sọkwa anu sàlẹ̀ sẹlẹm ya nasara taabu umarjiyar dondo ya bikila kikin ya ti gaskiyo kul anabi gaya kafa billahi shahida so ko ku kya miani eri ka bo e kewo ga ga tuci so ko miya so ko ne tumi tuna ga tuci miyo eh ku kya eri bayni wa bainakum takani mi bo bayin so ko kewo ga tuci miyo yawi umaka so ko ba wa man indahu ilmul kitab to zanin so ko la littafi ilmi littafi anan to a so kewo ga tuci miyo so ko ga tumuto annabi da ce lu ba'al kitab ngala man jiga wa man indahu ilmul kitab attafi na soko jan abun wujun da wujun da ba isu jalala so bogo wa man indahu ilmul kitab nan wa da ma'al ya jarriyo e bonna wazifa ya Allah min aya nan ga wazifa in ma indahu ilmul kitab wa ga chulai aya ji bai ne ba fassara na kana min qur'ani banda cin su kai ga ga shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa hu al aziz al hakim in ba ba soko mun la sunna wuta da yana wuce ga mu soko e jiri kelalle annahu la ilaha illa hu zandon da bane ga mu ya kila na sai mu soko kiu labe wal malaika ki tacho wa wulul ilm man shi son gai mana yau mai da ilmul kitabu to man yo to na kula littafi ne littafi a taura injila jiyana ajiriya wa nabi muhammad ke tuci su kun ba a banda coto ce ga yanzu fahim kun tafi shekin mimma anzalna ilaika fas'al alladhina yakrawuna alkitaba min qablik لقد جاءك الحق من ta فلا تكونن من الممترين waga fete ji shakka ma'azalla an da ce na bi shakka na e gaga ga yabo yi ne za mu bu imani gina eh waga ji shakka ya ce na su kwadi wayu ya wana fas'alil ladina yaqra'una alkitab da giza ne je balita fi na gam zijiyo waga za ne je ba taura be injila alkitab da jaga man ya da jaga lakad ja'aka alhaqqu min rabbik fala takunanna min almumtarin gaskiya da biya wadda gankwai so ciwo babu ya fai da minita a ci zane da a ji shakka na mu a ji kilo keji na mu ba ne da wani gaga aya nan wuji tabbata da wani gaga alul kitabi marje wayo e ba ilimin a gabe ga a ta gaskiya na e wani su kwa ga ga su wun ga hina da yana gaske na ji faruwa ɓata na wuda littafi ya buke lalle annabi mu da ya bayyana man ya ji maguji tabbata sai da gabe ga ga so gaskiya ya so kuga alladina atina umul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum so kuga fas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamun giza e ne so kula ilimi ya na gan ya ga sai da kike wana man ya tafsiri da da ga ziza za ga al-kitab man ya shi aga ya alu zikiru ida daga yage ji shakka na so a gan bayani yau ma inda wu ilmul kitabo gaskiya ta caje yari ya nabi muhammadu ke lalle su kuka tun nabi muhammadu tona so ya ganna da shakka alhamdulillah idan bai zo bayan sura gawa mu ji su sura <coughs> sura ko suratul ra'd ra'd na za mu ci ya sudan irin dondo ɗabar da ce radiyo a fi wofin shishi waga loye mi za mu ci waga ne nan abin fata gurin agwakata ko agwakata ba na yi wafe wa mama ki da abinci da radiyo wacce bai doku doku ya wale mi dan guru ko na ya alagwe mi aja su kuma hatsa na ya tige laudo no ka fe wo to dina walla ko boda ne tsawa ya so ko tsawa so alhamdulillah dawa mu bi sokoi da be zo bayan sura no aji aji aji na da ba ta ya soko yayi arziki yan jigin alugo alugo na da ba ta nan soko yayi arziki gwalwa to karatu ne banu fi biyu yayin imani an ta bi cikin kiwo yayi Ba bayan milafiyar su ko da suna nabi muhammadu fana wuji ji na ji ba su ko na gai gile na su kwai da tashi habo gile mai jannatin firdausi sai <clears throat> littafi baci na yi banan <clears throat>